wannan ne ma dai kusan karo na uku a ƙasa da mako guda da 'yan kungiyar ta boko haram ke kai hari a wasu ƙauyuka na yankin madagal da ke daura da dajin sambisa kamar yadda rahotanni ma ke cewa yayin wannan hari yan tada kai bayan sun yi shigan butu ne a ƙauyen bakin dutse a wani yanayi na masu makoki wanda hakan ya jawo hankalin jama'a zuwa inda suke wanda kuma nan take sai suka soma bude wuta ba ga kautawa da dare jiya ana ruwa sai suka zo suna kuka kamar an rasu haka sai jama'a suka fita za su tambaya sai aka suka fara bude wuta ma mutane amma sun kashe mutum daya daga ciki a cikin mutane gari to kamar su ba a kashe nasu ba kaman an kashe eh nasu an kashe mutane guda biyu wani banga yayi na maza ya kashe mutane biyu daga cikin yan boko haram din kuma yan boko haram kuma sun kwane kwane sosai da dama a cikin gari ne sai dai ba kawo dauki ba sai dai eh, sojojin madagali ne suka zo na kama ba su je ba ma kuma gulo kuma sun fi kusa da bakin tutarin da madagari. Ko da yake kawai yanzu hukumomin tsaro ba su yi karin haske ba tukunna game da wannan sabon harin da aka kai to sai dai kuma dan majalisar wakilai mai wakiltar madagali michigan Mista Adamu Kamale ya ko tabbatar da faruwar lamarin inda ma ya buƙaci ne da a ƙara tura sojoji zuwa wasu yankunan da ke kusa da dajin na Sambisa. Mun sake samu tashi hankali a bakin dutse. Wannan abun kamar yadda muke faɗa Aziz wannan eh, tashi hankali nan da kuma shiga shi da ake da mutane mu har yanzu bai kare ba domin kullum muna magana magana zance cewa boko haram su kare eh, wannan ba daidai ba ne domin mutane mu ba ranar da da ɗaya biyu uku ba za su samu hari a madagali ba kuma in ka lura a kwanan nan a shiga mil a kashe mutane bakwai kwana biyu yanzu muna magana bakin dutse kowane dare sai dai Allah dai kawai ya ce in ba haka ba wayannan eh, yan boko haram sun su kawo hari a madagali to shi sa idan gaskiya ake faɗa gara a fita a ce muna da damuwa sojoji su fita su yi aiki amma yadda ake cewa damuwa ya kare kowa yana barci to ana wasa da rayuka mutane mu ne domin abin da yake faruwa a madagali ba a iya agawa duniya ga wahala da mutanen madagali suke ciki ba mutanen ba sa zuwa gonakin su ba su da abinci ba sa kwance eh, a cikin gidajen su da yara da mata a cikin dajin suke kwana kuma har yanzu baka taba ban taba jin ai jami'ai taro ma su yi magana ko damuwa madagali ba to wannan kam sai ran da aka gama madagali gaba ki ne za a yi magana ne shi dai wannan hari na ko zuwa ne yayin da ma wa'adin da babban hafsan sojin Najeriya Laftanar Janar Tukur Burute ya ɗibar wa dakarun sojin ƙasar na su kamo Imam Abubakar Shekau da ke ma zama shugaban wani bangare na kungiyar Boko Haram ke ƙara karaɗowa batun da ko masana haka tsaro ke fa ganin akwai abun dubawa. Zance ma a bata wa'adi ko kuma wa'annan mutane tun daga iya kokarin da suke ana ganin yunkurin da suke yi da ci gaba da suke yi da harkokinsu hukuma kawai za ta yunkuri ne ta ci gaba da fafutuka ta ci gaba da kokarin ya za ta yi ta shawo kan wannan matsala. To, ai kaga in ka duba yanzu daga lokacin da aka bayar na wa'adin, kwanakin kamar sun kusan su cika yi. Hmm. To abubuwan kuma sai karuwa suke daɗayi. yi. To ba maganan kamo wani ne matsalar da ke gabanmu ba a game da waɗannan ta'addanci. Shin idan ka kama shi wai da aka cewa sarkin fawa a haka cewa akuya sarkin fawa ya mutu ta ya mutu da wukan yanka ne to ai kaga idan ma shi aka kamo shi shin matsalar kan ta ƙare kenan dole ne a gano shin su waye masu yin wannan abu shin suna da waɗanda suke ɗaure musu gindi ina suke samun taimako ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya